Karfe 5.45 studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne ranar da aka keɓe ga Hausa a duniya ga baki ɗaya a karo na bakwai a nan yamai kuma ana hasashen mutum miliyan 120 ne a duniya musamman a cikin kasashe goma suke magana da wannan yare na hausa farashin gas da ake amfani da shi wajen ɗori yana ci gaba da hauhawa a birnin doso saboda rashin sa tsawon sati biyu a cewa masu amfani da shi a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan tarihin keɓaɓɓen dajin na na gadabeji a gundumar da kwaro a cikin jihar Maraɗi. amma kafin haka sai ku gyara zama domin jin labarun dalla-dalla. To yanzu ga labarun yadda suke. A yau ne ranar Hausa ta duniya a nan Nijar a wannan rana a wannan shekara an gudanar da ita ne a musamman a karo na bakwai a can gidan kallo na Yamai. A kan maudu'in harshen Hausa mai yaduwa a duniya kuma yana kawo ginshikin yaduwar cuɗayyar zamantakewa da ci gaba mai ɗorewa. Ƙasashe goma ne ake hasashe suna magana da yaren Hausa kuma wajen mutum miliyon 120 ne suke magana da yaren Hausa. Mamman Bashar ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan rana ya yi wa Habibu Garba ƙara haske. ranar hausa kenan ana nihin duk wanda yake magana da hausa ko ko yake amfani da ita bisa kan eh, sadarwar shi ko ko kasuwancin shi ko ko hulɗa shi ta yau da kullun tare da jama'a saboda kamar yadda kuka sani ita hausa ana samun larabci ana samun swahili ciki yanzu ma da aka samu wannan mulkin mallaka eh, na 'yan shekarun da suka wuce kenan wanda ba su wuce ɗari ba ko ɗari da hamsin ana sa ingilishi ko ko faransanci ciki kuma ana amfani da su kuma a an lura da cewa yadda ƙasa 20 eh, ko ko goma za a cewa suke aiki dindindin da wannan hausa cikin hulɗarsu da kasuwancinsu to kuma an lura da mutane sun yi miliyan 120 wanda suke aiki da wata da wannan hausa dindindin Ƙungiyar 'yan jarida masu kare haƙƙin ɗan adam a yau sun shirya wani taron ƙarin ilimi ga 'yan jarida a na mai. Manufar wannan shine baiwa 'yan jarida 25 horo akan kare haƙƙin ɗan adam. Tikire Ibrahim shugaban ƙungiyar ya yi wa Musa Bukari Kanda ƙarin haske. haduwa ce ta musanya bisa maudu'in 'yancin dan adam zuwa ga 'yan jarida 25 na talabijin na rediyo da masu rubuta da kuma na yanar gizo na gwamnati da masu zaman kansu. Makasudin wannan haduwa a wajen rgd RGDH ta hanyar wannan zaman taro shine na karfafa karfin 'yan jarida bisa batun 'yancin ɗan adam da kuma cewa waɗannan 'yan jarida da suka samu sa'ar halarta wannan haduwa ta ƙarin ilimi su samu zarafin isar da sako bisa ga dukkan abubuwan da suka koya ta hanyar rahotanninsu neman labarunsu shiryawarsu rubuce-rubucensu su fifita abubuwa domin dukkan masu kallo masu mu da masu karanta mu su fahimci batun 'yancin da A Nijar buƙatar kayan tallafi ya ƙaru a yayin da aka samu ƙaruwar ambaliyar ruwa, kamar yadda ofishin hulɗa da jama'a na ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA a Nijar ya ruwaito. A ranar 21 ga watan Agusta an ƙiyasta buƙatar tallafi na kayayyaki da suka kai 8,500 da buƙatar kayayyaki na abinci 6,000 da ton 70 na sukari da gishiri. a ɗaya ɓangare kayan abinci da gwamnati da abokanin hulɗa tuni sun fara rarraba cimakar na ton 600 a cikin ton 900 haka zalika gwamnati tana ci gaba da kawo tallafinta ga al'umma ta hanyar rarraba abinci kyauta da kuma sayar da shi a cikin farashi mai rahusa kamar yadda ocha ta ruwaito A wannan shekara Agades a daidai irin wannan lokaci na ruwan sama da aka samu sun fi na shekarar bara, amma duka da haka gebe bai yi malala ruwa ba. Ƙarin bayani tare da Alasa Hamu, daraktan ma'aikatar noma na jihar Agades a hirarsa da Anise Karim. su a nan tashar agriculture wannan shekara an samu milimeta 191 a tasha ta biyu aladeb an samu milimeta 149.7 cikin kwanaki 16 daga farkon damana har zuwa ranar 24 ga watan agusta sai dai a shekarar bara an samu a tashar aladeb milimeta 165.2 a cikin kwanaki 14 sabanin milimeta 71.6 cikin kwanaki goma sha biyar a bangaren tashar agriculture a shekarar bara idan aka kwatanta gaskiya za iya cewa ta fi ta bara matsakaicin samun ruwa fiye da shekaru talatin kuma matsakaici bisa shekaru talatin shine milimita ɗari da talatin da shida da ɗigo biyar a bangaren da'ir a agadas matsala babba a nan wajen su ne malalar ruwan tafkin talwa hakika abin da ya fi ɗaukar hankalin ba ruwan san bane a malalar ruwan talwa A farkon somawar lokacin damina makiyayan gunduma birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa sun fara suna da matsala na rashin abincin dabbobi, amma a yau akwai cawa a wuraren kiyo, sai dai matsala ɗaya da suke fama da ita shine rashin tsaro. Buba Hardo, shugaban kungiyar ta makiyaya na gundumar ya yi wa Asuman Musa arzika ƙarin haske. To lalle matsalar mu ta yiwa dabbobi kam yanzu sai mu ce alhamdulillah. Sai dai daɗa matsalar zama da tashin hankalin da akwai yanzu na sace-sacen dabbobi, na sace-sacen mutane shine an matsalolin mu mu makiyaya. Saboda in sun tai can azawa kaga can azawa inda sun ka saba zuwa can ana ta koro su wajen na duk sun shayo baya saboda matsaloli na tsaron ƙasa wannan. To nan kuma in sun dawo kaga cikin gonaki ne za su dawowa kuma nan akwai matsala. Shi ne an matsalar mu yanzu bisa ga kiwo yanzu dai makiyayi dai in dai yana tare da dabba to bai kwana. Saboda yana tsoron a zo a kashe shi a kori dabbobin shi. Shi ne an matsalar mu yanzu rashin tsaro. Lalle dai matsala babu ta ta ci baka dabbobi in ka ga dabba yanzu sai dai rashin lahiya. Amma dai yunwa babu. Alhamdulillah sai mu ce mun gode ma Allah. A cikin birnin Doso ya yi sati biyu da masu amfani da gas na ɗori suke shan wahala rashin gas ɗin kuma ko akwai shi masu sayar da shi suna ƙara farashin sai mu saurari ra'ayin waɗansu jama'a masu amfani da gas na ɗori a hirarsu da nana Hadiza Hassan. Muna wahala sosai wajen samun gas. duk lokacin da aka bukace shi sai ka kara ɗaya gari duk inda ka je su ce maka su ma sun jima suna nema na hisa biyu ban samu ba wani biyu kuma sai ka tarda babu ma na kamfanin da ke gare ka in kuma kana son a canza maka sai ka yi ƙarin kuɗi hakan dai bai kamata ba a gani na duka ɗaya ne ko da kamfanin ya bambanta ai gazikin ɗaya ne ke ciki su daidaita dan allah su duba su gyara mana mu ci gaba da al'amuranmu. gaskiya muna wahala za ka je wuri har hudu ko shida ba za ka samu ba kuma sun kara kuɗi wannan matsala ce gaskiya mutane suna wahala ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai domin mutane su samu sauki wajen gas ko da yaushe muna san shi 500 amma yanzu na zo sun ce jaka uku sai na A jiya ne kananan ofisa suka yi fitowa ta goma sha hudu bayan kammala ɗaukar horo a Agades. su 185 ne 'yan Nijar da wasu 15 'yan kasashen waje da suka samu kammala wannan horo na aikin soja. An tura su bisa fagen daga, kamar yadda ministan tsaro Alkasum Indatu ya bayyana a yayin bikin baiwa waɗannan ƙananan ofisa a Nini a hirarsa da Musa Maman. Zabin fitowa na Abubakar Algomaret na makarantar kananan ofisa na kunshe da kananan ofisa na kasashen Burkina Faso, Kamaru, Congo, Brazzaville, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Senegal, Niger, Chadi da kuma Togo. A tsawon shekara biyu na gurzawa za a tura su ba da jima ba a wurare daban-daban inda sojojin ƙasar Nijar aka zuba su wajen aikin kakaba na Almahau, Niya, Yarti a yankin tilabiri da Masa a yankin Doso shara a yankin tawa zon kat a yankin difa farautar bushiya a yankin maradi kuna kasancewa ginshikan rundunar sojoji a sansanoni ko kuma a fagen daga kuma duk wani karamin ofisa mayaki ne aikin ku yana da muhimmanci domin kuna tsaka-tsakiya tsakanin manyan ofisa da kuma sojoji Ƙungiyar Irnamai da ke Tilaberi a ranar Alhamis ta baiwa ministan muhalli uwar gidan Garama Rabi'u Saratu takardar karamawa domin kayan gargajiya da ta saka a yayin ranar sallar itatuwa uku ga watan Agusta. Aliyu Mamman shine sakatare na kungiyar Irnamai ya yi wa musamman Abdulaziz Hasumi ƙarin bayani. Ranar da aka yi bikin sallar dasa itatuwa uku ga watan Agusta 2022 da ta gabata, mun ga ministan da ke kula da gandun daji ta yi tattaki zuwa Talabere inda ta saka sutura irin ta yankinmu. Mun yi murna sosai, mun ji daɗin abun da ta aikata. Muka ga ya dace a ce mu bata wannan takardar ta yabo. Dalilin da yasa kenan muka damƙa ta hannun guvernar da sunan kungiyar tamu ta al'adun Talabere. Ya isar da yabon mu ga minista. Ta yi shigar matan songai ga adikonmu ta ɗaura. ta rage komai ba mun yi tunani idan watakila in aka ba al'adunmu daraja ana iya samun saukin tashin hankalin nan da ya al'ummar mu mun ga ana sako sako wajen al'adunmu muna komawa baya wannan bai yi ba mu daina mu mai da hankali sosai mu dawo da su A jiya ne aka kawo ƙarshen wasannin ƙwallon hannu da aka shirya a dogon dutse ƙungiyar 'yan wasa goma sha hudu biyu na mata ne da suka zo daga jihohi biyar na ƙasar Nijar da kuma Mali suke halartar suka halarci wannan kwambala. A ƙarshe 'yan wasa na ƙungiyar IS Renaissance ne ta Yamai ta samu lashe kofin. A ɓangaren mata ƙungiyar Gawo ce ta samu zama ta ɗaya. abdulrahman bubakar salma shugaban kwamitin tsare-tsare ya yi wa abdulaziz don yuma ƙarin bayani Wata kwamfala ce da ke kunshe da kungiyoyin 'yan wasa da suka fito daga yankunan ƙasa da kuma ƙasashe makwabta. Kwamfalar ta ɗauki wani babban salo na ƙasa da ƙasa. Wani tsari ne gaskiya na musanyar wasannin motsa jiki da kuma cuɗanyar al'adu. Domin baya ga harkar motsa jiki akwai kuma musanya tsakanin matasa. Ya kafa wani tsarin jin daɗi domin matasa baki ɗaya. Ana yar cewa kuma man gamsu domin a tsawon wannan gasa wasanni sun gudana yadda ya kamata. ta haka kuma a bangaren wurin kwana abinci ba a samu wasu matsaloli ba dalilin haka ne muna iya cewa mun gamsu da shirya wasa yanzu sai rahotonmu na musamman keɓaɓɓen gandun daji na gadabeji da ke cikin gundumar da kwaro a cikin jihar maraɗi. an ƙirƙire shi ne a shekarar 1955 eh, domin kare halittu da ake yi wa barazana da waɗanda ba su da ƙarfi amma bayan waɗansu shekaru saboda canjin yanayi da ayyukan ɗan adam ya sa wasu halittun dabbobi da itatuwa sun ɓace don haka ne gwamnati ta harzuka tare da abokanin musamman ta hanyar ofishin ministan muhalli tare da abokanin hulɗarta suka dofuka domin kare waɗannan wurare ƙarin bayani tare da laftanar kanar dan fatsuma muhammad sanusi a hirarsa da gungun muhammad antony da eh, ko za ka iya ba mu tarihin wannan hurumi na gadabeji hurumi wannan na gadabeji an kafa shi shekara ta alif ɗari tara da hamsin da biyar makasudin kafa wannan hurumi dalilin wasu namomin daji masu mahimmanci aka kafa wanga hurumi kamar su raƙumin daji jabbarwa da ake ce ma maina jimina babbar barwa mai manya mayan kahoni da muka ce ma oryx yanayi na canzawa da wasu tabi'o'i na aikin asha da aka zanki cikin kandun daji wasu wutar daji wata horota kuma hori da aka zanki sai ya sa waɗanga manya manyan dabbobin dajin sassa suka ɓace to akwai wanda gaba ɗaya ma suka ɓace daga Nijar ba a ma samun su dalilin haka ne tunda akwai kingin namomin daji da suka saura barewu burara dila musoshi na daji yasa gwamnati ya ɗauki mataki domin a maido mahurumin wanga da martabar shi sai aka kawo wata runduna ta musamman ta kula da wannan gandun daji wannan runduna ta kumshi gaban conservator ma'aikatan daban-daban kula da ran daji da masu kula da ba da labaru da kuma faɗakar da mutane bisa ga gandun daji dangance da wannan gandun daji yana bunƙasa kuma daji dajin da suka saura ana kare su UNESCO ta yarda da cewa wanga gandun daji an ba wata daraja ta reserve de biosphere ya zama to wanga furumi ya kamata a ce talakawa sun tsunduma a cikin tattalin shi ba mu kaɗai ba ma'aikatan gandun daji dukkan al'umma da ke kewaye da shi ya kamata a ce suna da hannu a cikin tahiyar da ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.